Dan adam da kuɗi. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya yada zango ne jihar Adamawa da ke arewacin tarayyar Najeriya. inda ya mayar da hankali kan irin ha'inci da ake zargi 'yan kasuwa a harkar man fetur ke yi musamman masu gidajen man. Madalla To kamar da yadda kuka jiya shimfiɗar wannan shiri al'umma a Najeriya na ta motsa gashin baki kan abin da suka kira kafar angulu da aka dade ana musu a gidajen man fetur. musamman ma a daidai lokacin da farashin na man fetur ya yi tashin goron zabi a Najeriya. To dangane da wannan batu ne dai wakilinmu da ke Adamawa Ahmad Alhassan ya yi bincike kan korafe-korafe da zargin na al'umma inda ya fara da Sani Muhammad wani direba da ke harkoki a birnin Yola na jihar Adamawa. Ga kuma abin da ya shelanta masa. na ni direba ne mai zuwa jihohi daban-daban. da ana min lodi a tasha in na fita duk gidan mai da na samu da mai ina shan mai a ciki sai na zo na fahimta da yawa daga cikin gidaje mai idan na zo na ba da kuɗi a samin mai ba kuɗin da na bayar in ba yadda ake samin mai da na biya za ake samin ba suna matsa su. da ba mu fahimci haka ba amma yanzu mun zo mun fahimta matakin da na ɗauka in na shigo gari ko da yamma ko da dare zan nema gidan mai da mutane suka fi yawa shan mai a gidan mai in ina ga litan su ya fi kyau in sha mai in kwana da shi da safin amin lodi in kama hanya in tafi abu ne da ya bayyana mafi yawanci gidajen mai na cikin gari litan su yana da kyau gidajen mai na hanyar fita gari ba lallai bane a gane rashin kyan litan su domin mafi yawa masu shan mai a gidan mai na fita gari baki ne Wannan lamari dai a cewar wakilin namu ba direbobin kawai ke fuskantar wannan matsala ba, har ma da ɗaiɗaikun jama'a abdurrahman umar ya ce shi ma ya gano lamarin irin na kura da fatar akuya a gaskiya yadda na fara ganowa cewa gidan mai suna ha'intan mu shine zan zo da sassafe misalin karfe shida idan na fita aiki zan sha mai a gidan mai kamar misali zan sha na dubu daya da dari biyu da dari uku zan cika tanki in na cika tankin nan zai kai ni har misalin karfe daya ko kuma karfe daya saura kafin nan ya kare amma daga baya sai na zo na gane in na je wasu gidajen mai na sha mai sai in samu a'a baya wucewa sha ɗaya a'a wani kan sha biyu ya ƙare a'a sai na fara tunanin to me yake kawo wannan damuwan ne a hankali a hankali sai na fara ganowa to kuma a gaskiya ka san mu yan keke na fef muna da wani al'ada guda ɗaya muna tafiya da gora a cikin keke na fef namu wanda idan muka sha muka cika tanki sai mu sa kamar reserve a cikin wannan goran kok ɗin muna yawo da shi a duk inda mai ya ƙare mana to za mu cire wannan goran kok ɗin sai mu zuba a cikin tanki saboda ya kai mu wani gidan mai da za mu iya mu sha mai to abun mamaki sai na zo na gane wannan goran zan zo in ce a samin na nera kaza a wani gidan mai sai na gane zai cika wannan goran kok ɗin har ya rage in ce a samin sauran a cikin tanki na wani gidan mai kuma idan na je ni sai zai ce a sami na kaza kamar yadda na ce a wancan gidan mai sai na ga an sa kuma bai ma cika goron ba balle ma ya rage a sami a cikin tanki na wanda a nan ne sai na gano cewa to lalle akwai wani boyayyen wani al'amari a cikin wannan harka da suke yi to bayan da ka gano wannan wani mataki ka ɗauka na shan mai misali eto eh matakin da na ɗauka na shan mai shine gaskiya sai zama ni ban yadda da kowanne gidan mai na je na sha mai haka kawai in wuce ba gaskiya sai ya zama akwai wasu gidajen mai da na yadda da su wanda idan ba a nan na sha mai ba kwata-kwata ma ni ba na ganewa wani lokacin ma har ma nakan ji kawai kai ba zan iya ma aikin ba gaba ɗaya ma To ganin yadda waɗannan zarge-zarge suka yawaita a kan 'yan kasuwan na man fetur, ya sa shirin ya tuntuɓi wani jigo a ƙungiyar 'yan kasuwa masu zaman kansu wato ibman na jihar adamawa da taraba ɗahiru abubakar maganan tauye lita idan wani yana da zalunci a zuciyan shi ko da mai naira ɗaya ne ake sayar lita zai iya ya tauye lita a musamman manajoji ko kuma waɗanda suke sai da mai a gidan mai saboda watakila na interest nasu duk gidan mai da yake tauye lita a matsayinsa na gidan mai to a yanzu level da muke ma ba za ta samu kasuwa ba saboda duk wanda yake sha mai a motarsa in ka saba sha mai lita ashirin idan ka sha mai lita ashirin a gidan mai mutum zai nuna maka malejin da ya kamata lita ashirin na ya nuna idan yau bai nuna maka ba gobe ba za ka dawo ba sannan kuma gobe kai ma za ka iya faɗawa mutum wannan gidan mai su ba kyau yana daga ɗaya a cikin abin da yake kashe gidan mai a matsayinku na kungiya kuna da alhaki kuma ku tabbatar cewa ku sun kyautata lita domin kyautata kasuwancin ku shi me yasa kuka koma gefe kuka zama in kallo eh wannan ba alhakin mu bane alhakin DPR ne akwai kuma wet and major wayanda suke bin gidajen mai su gwada suna da abun gwadawansu wanda gwamnati ta tanada musu su je su gwada su tabbatar gidan mai naka yana bada mai daidai da abun da ake saya wannan ba hakkin kungiya bane abun nufi akwai yadda za ku yi a matsayinku na shugabanni ku tabbatar da cewa membobinku sun kyautata hulɗarsu da jama'a kamar ku ba ku yi wannan rawan ba e wannan wa'azi ne mu muke yi duk lokacin da muka yi mitin za mu gaya wa mutanen mu wane don Allah kowa ya tabbatar da gidan mai nashi yana bada mai daidai da abun da aka saya idan ka duba yanzu fadin jimeta da yola akwai gidajen mai da ba taka kara sun karya ba waɗanda za ka ga al'umma suna tururuwan zuwa saboda suna tunanin litan suna da kyau shin me kawo kaso mafi tsoka ya zama al'umma ba su damu da zuwa ba eh, to kamar yadda na gaya maka gidan mai da yake da kyau za ga dole ne mutane za su je su saya ai kowa yana son abu mai kyau to ko ina gaskiyan waɗannan zarge-zarge sadiq dan juma ibrahim shine shugaban hukumar da ke kula da sashen man fetur wato dpr to alal hakika akwai manya-manyan laifuka guda uku waɗanda idan muka samu gidan mai da shi muka musu hukunci mai tsanani ɗaya daga cikin laifuka na shi ne wannan dilan mai ya tauye ma'aunar mai ta yadda ka biya kudin lita goma sai ka iske lita tara ne wasu ma lita takwas suke shiga tankinka wanda muke kira pump on the measurement akwai dan tazara da ake la'akari bambancin da ya wuce sifili da digo biyu a kowace lita goma ba wannan bai da damuwa wannan halal ne saboda akwai abin da ya kira tolerance level yadda shi kasan shi famfo din abu ne mai motsi to wajen motsi din ba lalle ne baka lita goma daidai ba amma zai baka lita kusan goma din to matakan da muke ɗauka shine na farko tukuna kafin mu san famfo bai da kyau muna da wani gwangwani da muke auna yawan mai idan muka je gidan mai za mu je da wannan gwangwamin namu muna kiran shi serafin kan da turanci to yana da guru yana da guru guru to akan guru lita na goma sai mu ce ka zuba mai har sai ya kai guru lita goma a wannan gwangwamin namu idan ka zuba idan ya kai lita goma sai mu dubi famfonka idan sun dace da juna ko kuma sun kusa dacewa da juna to ba matsala amma idan gwangwan mai nuna lita goma sannan famfonka ya nuna ƙasar lita goma ya nuna cewa famfonka ba kyau ko ka tauye shi da gangan ko kuma ya tauyu da kansa domin waɗannan famfuna abu ne da ake kira mechanical devices yau da kullum yakan sa su dinga dan kaucewa yadda za su auna abu daidai to ba safai ake samun wannan famfo ya kauce da kansa ba yawanci ana samu ne mutane suke sa suke tauye famfo din da kansu to idan muka iske gidan mai na da wannan na farko muka rufe wannan famfo din idan kuma famfo in gidan mana da famfo shida duk muka wani famfo nan muka ga duk suna da wannan take-take na tauyewa din don muka rufe famfuna ɗin sannan kafin mu buɗe akwai tara da mai gida mai zai je biya a asusun gwamnati idan ya biya asusun gwamnati ka mana shaidan cewar ya biya haraji ma gwamnati daga nan sai mu je mu buɗe masa famfo ɗin muna tsaye za a gyara ya zama to yana aunar da mai daidai da ake bukata. To ma sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin wakilinmu da ke Yola Ahmad Alhassan wanda ya tsara shirin da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris da injiniyan da ya daidaita mana sauti Ibrahim tukurkafi Ni Ahmad Abba da na gabatar ke cewa Allah ya sada mu da alherinsa. A huta lafiya.